Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci sittin da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa da ke kan mita 200.5 zangon FM. Sai rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM. Ga waɗanda ke gane kuwa kuna iya sauraron mu kan alfa rediyo da ke kumasi. Har ila yau kuwa iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki ke muku fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu da yanzu za ku je mu dauke da shirin abar ya huce amma da farko ga labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurari da fatan an waye gari lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. alkalin da ke ake shari'ar tsohon chairman ɗin kamfe ɗin shugaban amurka donald trump wato paul manafort a gabansa ya ce an yi barazanar kashe shi kuma yanzu haka ma wasu jami'an tsaro ne ke kare shi alkalin kotun gunduma thomas salbi ya gaya ma manema labarai ji jama'a cewa duk inda na je kafa ta kafar jami'an tsaro ya kara da cewa kai ko otal ma bana iya zuwa ni kadai bana ma iya bayar da sunan otal din manema labarai sun buƙaci alkalin ya gaya masu sunayen bambobin kwamitin ta alƙali yanke hukunci wato juro amma ya ki yana mai nuni da dalilai na tsaro alkali ellis ya ce rayukan 'yan kwamitin ta alkalin ma na iya shiga hadari muddin ya bayyana sunayensu ya ce ya kamata ya kare salamarsu da lafiyarsu 'yan kwamitin ta alkalin sun yi zama a karo na biyu jiya jama'a yayin da shugaba trump ke bayyana shari'ar ta manufar da abin bakin ciki. zaman doya da manja tsakanin fadarar shugaban amurka da bangaren jami'an tsaron farin kaya na karuwa a yayin da shugaba donald trump da tsohon babban shugaban jami'an tsaron farin kaya ke ta kace na ce kan takardar tabbatar da masanin tsaro da ya soke jiya juma'a shugaba donald trump ya kai bugunsa na farko a wannan ɗauki ba da ake yi yana mai barazanar janye takardar tabbatar da zama masanin tsaro ta wani babban jami'in ma'aikatar shari'a sannan ya kare shawarar da ya yanke ta soke takardar tabbatar da zama masanin tsaro ta tsohon shugaban hukumar leƙen asirin tsaron ƙasa ta cia john brennan tare kuma da cewa mutane da dama sun yaba da hakan daga bisani tsaffin jami'an hukumar cia sun mai da martani inda fiye da 60 daga cikinsu suka rattaba hannu kan wata takarda ta yin allah wadai da abin da suka kira ramuwar gayya siyasa kan jami'an tsaron farin kaya da sauran ƙwararru kan harkar tsaro to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc kasar girka ta idar da shirin nan na aiwatar da tsauraran sharuɗan bashin da aka bata na tsuke bakin aljihu kammala wannan shirin wani babban ci gaba ne ga kasar ta girka to amma har yanzu da sauran jan aiki a gaban kasar na yadda za ta farfado da tattalin arzikinta ofishin firaminista alex tibera ya bayyana bashi na ƙarshe na makon jiya ƙarƙashin wannan tsarin da cewa shine abin da ya kira ƙarshen wani al'amari tamkar wasan kwaikwayo yanzu za a iya buɗe wani sabon babi na cigaba da adalci da kuma bunƙasar tattalin arziki sannu a hankali dai tattalin arzikin girka na farfadowa bangaren yawon buɗe ido ya bunƙasa da kashi 17 cikin 100 a birnin athens a wannan shekarar kuma rashin ayyukan yi da ya yi tsanani a lokaci na baya yanzu haka ya fara zama abin tarihi ya zama da tarihi jami'an kiwon lafiya a yankin falasɗinu sun ce sojojin isra'ila sun kashe wasu falasdinawa biyu baya ga wasu sittin da suka jin rauni a wata zanga-zanga da aka yi a kan iyakar gaza a daidai lokacin da masu shiga tsakani na kasar masar ke kokarin cimma tsagaita wuta shaidu sun ce masu zanga-zanga sun ƙona tayu tare kuma da yin jifa da duwatsu a yayin da kuma sojojin isra'ila ke mayar da martani da jifa wato jefa barkonon tsohuwa wani sa'in ma da buɗe wuta sojojin isra'ila sun ce wasu daga cikin falisdinawan sun ƙetara cikin isra'ila na wani ɗan lokaci kafin sojojin na isra'ila suka fitattake su don kare ɗiyaucin kan iyaka jami'an gwamnatin kasar masar na tarurruka da wakilan hamas da na masu tsoron ra'ayi a gaza kan yadda za a yarjejeniyar zaman lafiya da isra'ila kasar afghanistan ta yi zargin cewa wasu asibitoci a kasar pakistan mai makwabtaka da ita na karba tare kuma da yin jinyar 'yan taliban da sojojin afghanistan suka jima rauni a yakin da ake yi a gasni na kudu maso gabashin kasar yayin da yake magana ga taron jami'an gwamnatinsa da malaman addini da kuma mazauna gasni shugaba ashirin gani ya yi wannan bayanin tare kuma da yin gargaɗi mai tsauni. mu da sake haduwa a wani sabon shirin na abari ya huce. Wanda Hausawa kan ce shi ke kawo da rabon wani. Aminatu barkan mu da safiya ko in ce barka da wannan lokaci. Barkan mu juna Usman. Yawwa ya ayyuka. Lafiya kalau. Ya kwana biyu. Lafiya kalau ya zafi. Eh lafiya. Ina zafi. Ina kika kwace ne layin zana kika matsa. Ina nan gefe ɗaya Usman. <laughs> Ko dai yan labarai suka kwace mana ki. A'a ina nan gefe ɗaya. <laughs> To ya dalla barka da shigowa. Yawwa barka eh, ka dai. Safinatu yau za mu dan yi magana ne akan kin san mukan tabo yanzu abubuwan da ya shafi yan tarihe tarihe da dan abubuwan da mutane kamata su kare da shi su mm, sani. Mm. Mm. baya ga gaishe-gaishe da ɗan labarinmu na ɗan ba da dariya haka. Uh, to za mu yi magana yau in Allah ya yarda a kan maganar gidan adana kayan tarihin bukaken fatan nan da aka bude shi a nan Amurka mm. a watan Satumbar da shekarar 2016 wanda eh. aka bude ranar 24 ga wannan wata din. wanda za mu je menene wannan gida me ya kunsa dai mm. ke ma kina da tambayoyi da zaki iya yi na yau bincike ina da su <laughs> ina da da tambayoyin nan <laughs> to madalla to amma kafin mu je ga nan din bari in dan mika sakon taya murna sai in barci karanto mana gaishe gaishe mm. akwai sakon taya murna daga filin abari ya huce zuwa ga amarya Khadija Rabi'u Yahaya da angonta Kabir Muhammad Muhammad murnar daurin su da za a yi yau dinnan Asabar da misalin karfe 12 na rana a babban masallacin juma'a na mai martaba sarkin gumal wanda kuma muna sake miƙa saƙon gaisuwa ta musamman zuwa ga shi uban amarya wato rabi'u yahaya abdullahi magajin mm. rafin gumal mm. sai mu ce allah ubangiji ya sanya alheri to amin allah ba su zaman lafiya amin amin to bismillah safina to saƙon gaisuwar a bari ya huce zuwa ga khalid muhammad ahmad sai muzammil ahmad jigirya sai yahaya magaji sai aliyu tijjani da na Allah Rahimib Allah sa na faɗi sunan daidai. Sakon gaisuwa a bar ya huce zuwa ga Jabir Yusuf dan Dago da Ahmad Musa Ahmad, Zainab Musa Fage, sai Abubakar Khan Mahmud da Bashir Suleiman Umar Barkum da fatan suna lafiya, sai kuma sakon gaisuwar a bar ya huce zuwa ga Salisu Ismail da Mustapha Bala da Aminu Zakari da Muktar Ɗanladi da Nasiru Lale Zango da Suleiman Hamza Ahmad da fatan suna cikin ƙoshi. ƙoshin lafiya. Gaisuwar fatan alheri ta a ya huce zuwa ga Idris Alhassan da Tijjani Ɗahiru Ɗan Koli da Aliyu Muhammad Inuwa Ali Romo da Tijjani Singa da Sani Bin Umar da Suleiman Ibrahim Abubakar da Sani Salis Darma da Ibrahim Lawan da fatan su ma suna cikin koshin lafiya. Sai kuma wata gaisuwar ta a bari ya huce ta fatan alheri zuwa ga Sanusi ya Jibrin da Abdulsalamu Ciyaman da Idris Ahmed Bello ahmed. da Mahmud Yahaya da shekarau aƙida nationwide da Yazid Yahaya Bature. To Usman kafin in gama gaishe-gaishen zan gaida wani bawa na wani masoyin eh. abar bari ya huce eh. wani gagarumin dan eh. saurara a bari ya huce eh. amma dai ba wana ne duk da haka ne wani kabila ne kenan ba nufe ne a kabila bahaushe ne ai to bahaushe ne to na san dai kamar ba fulatani da babarbare a ce ba wannan wani gaskiya ne abokin wasa na ne a ah, to shikenan da dashi kawai <laughs> aliyu ya hayya labta mai kaya da fatan kana nan ka tashi kana saurara a bari ya huce to to muna gaishe ka kan Allah ya sa dai da rabo yau <laughs> to haka yake ah, a su bari mu je mu shakata mu dawo kafin ma'ajiyar tarihin bakaken fata Amurka. To Malam Usman. to barkanmu da dawa daga shakatawa safina ta sanar da kokari yawa sannu usman <laughs> yawa to kin san kamar yadda muka na fara fada cewa za mu yi magana akan da yake wannan gidan tarihin bakaken fata amurka din ah, an daɗe da yunkurin son a kafa shi mm. to amma kin ga kuma ba a daɗe da buɗe shi ba don har yanzu kin ga bai wuce shekara biyu da buɗewa ba wanda kuma tun tsohon shugaba barack obama ne ya bikin buɗe shi mm. ah, to kuma da yawa mutanen mu ba su san da me wannan wuri ya kunsa ba sai dai kila su je ana fada kai muka ce to bari mu dan mu gaya musu mm. wato shi wannan gidan gidan tarihi da turanci suna kiran shi national museum of african american history and culture wato gidan adana kayan tarihi da kuma maganar baƙaƙen fata amurka da al'adunsu to duk abin da suke wurin nan shine ah, duk abin da ya shafi afirka da wasu mutane da aka tun wanda aka zo da su tun lokacin bauta da abubuwan da suka fuskanta komai na cikin wannan gida da aka mm, mm, mm. adana na tarihi wanda aka iya tattarawa wato shi wannan gida yana karkashin uh, kulawar ko kuma karkashin mallakar smithsonian institutions ne wato wanda su ne suke da wannan duka na gwamnati ne wanda wannan smithsonian din suke da duk wasu gidajen adana kayan tarihi da ke musamman cikin gundumar columbia din nan da suke da shi a karkashin su wurin mm. yake kamar a ce ma'aikatar ta adana tarihi ce take da shi mm. wurin da aka yi din kusa da in kika kula ana wuce shi nan kusa da fadar white house ne mm. wato gwamnatin amurka gidan mulkin kenan gaba daya to sannan kuma abin da ya shafi adanawa a wannan wuri shine abin da ya shafi al'adun bakake kamar yadda na ce da magana addinan da suka dinga ko suke yi mm. da magana yancin na bil'adama da maganar bauta da bautar da su da aka yi mm. akwai maganar irin wariya dinnan da aka dinga gwada musu da sauran makamantan irin wannan mm. da kuma misali yanayin girman wurin ya kai murabba'in kafa gabas yamma kudu da arewa fadinta kenan kusan kafa dubu tamanin da biyar. eh saboda haka kin ga kafa ta gaji kafin a zagaya kenan kwarai da gaske eh, sannan kuma akwai abuwa. to ko ke sa eh. nake yawan ganin kaman baki kwarai kuwa zaka an bulayi kullun zaka ga balle a wannan lokacin da ake ba sanyi ba sanyi eh. zaka ga da gani ka san baki ne da suke tafiya kuma da iyali haka da yara da manya ina ga hada shi da ke kara kawo hadda su hadda shi mm. musamman kuma da yake a nan tsakani ita ce sabuwar da take ba a saba da ita ba sannan kuma kin ga abun maganar bakaken fata a nan Amurka abu ne da kowa yake sanya san me ya faru ne ko me yake kan faruwa amma kamar na ji labarin ma an ce kamar yana dan daukar mm. lokaci kafin ka samu eh ai ina gaya miki in kana son ka shiga wurin nan ina ga sai kai bukin har wata shida wani tiket ɗin ma shekara kana kan layin kafin ka zo ranar da za ka zo ka shiga mm. sannan sun ko da yake na ji kwanaki sun yi sanarwar cewa eh, watan satumbar da zai kama in Allah so kinga kamar shekaru biyu kenan da buɗe na mm. satumbar da za a shiga wata kenan mai zuwa ko mm. za ka iya zuwa kawai kai tsaye ka je ka shiga ba sai ka yi bukin ba ah, za a yi tururuwa eh, sosai to kin ga wannan abu an zo da aka zo akwai kuma wuraren nuna abubuwa kashi kashi kashi kashi a ciki kamar kamar a ce rukuni rukuni daki daki hmm. irin har guda goma sha biyu wanda ka shiga nan ka fita nan ka shiga nan ka fita nan sannan akwai wuraren yada zango a ciki irin in ka gaji da kallon ka dan yada zango kafin ka mm. ci gaba da wurin guda mm. goma sha bakwai to kin ga wuri akwai girma sannan bidiyo bidiyo irin da aka tattara da zaka iya kalla ka zauna ka kalla kaman eh, wannan da ya shafi kila bautar bayi da ya shafi kila ranar da aka ba su mm. yanci irin wa'annan bidiyo bidiyo din kanana kanana ko inda wani abu ya faru da wasu ah, akwai bidiyoyi da suka hada da kaman guda ɗari da tamanin 83 mm. wanda zaka zauna ka kalle su tsaf yana ko mm. a can hawa na biyar na gina mm. to bayan wannan safina eh, a farko da kamar da ce muke an so a yi tun a lokacin da aka so a wani abu tun alif ɗari tara da goma sha biyar aka so a irin wannan wurin adana tarihin bakake din to amma abu ya faskara eh, har zuwa shekarar da saba'in alif da saba'in shi ma dai haka dai abin da ya ta tsalle dai karshe dai aka yi nasarar shawo kan cewa za a yi wannan ginin da mm. sauransu mm. to shugaba kamar yadda ce barack obama shine ya jagoranci buɗe wajen magana national museum kenan na bakaken fata ko tarin bakaki ta farko to wannan gidan tarihi kyauta mm. ake shiga shi ko kuwa ana biya eh to gaskiya a ah, safina wannan gidan tarihi da suka ce sun gina shi kin san yawancin gidajen tarihin da suke nan mm. ba biya kake ban za ka shiga mm. za ka je sai dai kuma za ki gaya akwai dan abubuwan da kuka rasa bakila yan irin su yan kyaututtuka din nan duk wanda yake kamar misali wannan area mm. Mm. wannan tsukon mm. ma'ana na gundumar columbia kila su mayar da su waye da zaka zo mm. in dai ka shigo nan to bayan da za a yi zaka je kawai kai kai bukin ka shiga saboda ba a yadda har yanzu wasu kamfanoni ko wasu tawagan mutane ko kuma wata hukuma su kawo wasu su ce ai su sai take su shiga ba to kin ji yanda wurin yake saboda haka wuri ne kyauta ga public. to samfarin wajen eh. yake? Yawa to samfarin wurin yanda aka eh, yanda eh. aka gina wurin wato kin san an saba gini sai kiga an yi shi da gine-ginen siminti kankara da sauran to wannan shi wani irin karfe ne da ake kira ko mu ce bronze ko kaman tagulla kenan Bahaushe mm. yake ce masa mm. wanda zaki ganshi kaman jan karfe kaman irin kan famfo din nan. Mm. To haka yake da shi ne aka yi shi zaki ganshi raga-raga kuma an yi shi fasalin kamar wani irin jirgin ruwa da yake lokacin da kin san baya in ana ɗauko bayi daga jirgin ruwan nan to mm. irin kaman fasalin jirgin ruwan ne mm. to kin ji yadda abin yake to kuma waye zane ginin eh to kuma abin da zai baki mamaki a tunanin mutane sai su tunanin kila wani bature ko wani bakin amurka ne kila ya mm. zana mm. to wani dan ah, asalin kasar ghana ne haifaffen birtaniya mm. eh, a ingila aka haife shi davis broadbond sunan shi kenan wanda kuma shine wanda ya zana wannan irin dan yana ne shi architect ne wato shine ya zana kuma ya samu da karshe da yake kin san in za a irin wannan za a ce masu zane-zanen kowa ya kawo nashi fasalin sai a zaba sai a zaba to shi ya ci da aka ce to eh, kai za ka wallahi na gaya miki har nan bai yabo na ga aka bashi a ingila eh sarauniya eh kuma kana ganin kila an an kashe kuɗaɗe da yawa kafin a gaskiya gaskiya an kashe domin akalla wannan wuri akalla wannan ginin ya ci kudin miliyan 540 ta amurka dala sabina in haka mika wannan kudin ya kenan <laughs> ai da kauyen mu sai sun yi murabus ma suna aiki <laughs> wai kaban wani abu da daga eh. ana rubutawa a facebook mm. wai sai a tabbe ka wai idan aka baka naira mm. miliyan hamsin eh. wai za ka yi daga koma firamare la la la la shekara shida ake a firamare ko ya mm. kai shidan ka dawo gida ba komai yayi hamsin din tana a jaka <laughs> ki san ba kano wai ka san mutane sai ka ga suna cewa wai ai ba sai eh. ce ai ni in da kai karshen kasan firamare ma in naziri ce wa ga na girma da yawa sun me sun man promotion sosai kuwa su ma ban shekara shida an gama na zo in ci hamsin bita <laughs> <laughs> to kin ji yadda abin yake ga maganan kuɗi da aka kashe mm, to yanzu eh. usman kuma kamar tsawon lokaci wadan lokaci mm. mutum zai iya ɗauka yana zagaye wurin eh to kin ga bisa yadda na ce murabba'in faɗinta ya kai kusan kafa dubu tamanin da biyar kin ga ko mm. ba karamin wuri bane akalla sun ce suna sa ran idan ka je a gurguje kenan shine ka samu awa biyu kana zagaye kana kallon abin da zaka kalla in dai kana son kaɗan more suka ce mm. to in ko zaka fi haka aikin ga zaka fi morewa kenan ko mm, eh, to kin ji yanda abin yake mm, eh, shi ne ai da fatan irin kasashen mu na abin da yasa ne kitin nan wannan kenan ce wa kamata muna da abubuwan tarihi ma'adana ma'adana in muka adana zaki ga yanzu kamar da kika ce tururuwa ake tururuwa ina yawan ganin mm-hmm. ce me ke faruwa ne wurin nan da baki suka yawa kullum ka fita zaka ga baki ga museum museum din Mm. tun fa riga kin ga kamar ta nan da take tsallaken gefen ginin mu dinnan mm. yawanci na shige ta wallahi gajiya ne na fito na kasa zagaye ta ni da yara muka shiga kin ga ta tarihin me aka adana wurin tarihin amurkawa ne irin wanda mm. ake cewa ainihin native americans ainihin wanda suke cewa asalin amurkawa to nan ne akayi. to aka tattara komai na tarihin sai ka gaji da kallo Allah nuna mana haka kasashen mun sabi na sai a samu a dauki Yasmin a zagaya ta ga Afirka American to Allah ba mu iko <laughs> amin amin to yanzu kan masu raro duka duka a za zamu tattara ina mu ina mu mu bar ku da wannan wakar sai an jima Sabina mu ne lafiya to Allah ya sa ni dan Hausa Bahaushe ne mai kishin yare na so gustar. cika sunan saura da akwai sauri akwai gara da akwai gari akwai kura da akwai kuri akwai tura da akwai turi akwai shura da akwai shuri akwai daura da akwai dauri a cikin hausa akwai yaro akwai taro da akwai toro akwai tsaro da akwai tsoro akwai aro da akwai koro, akwai goro da akwai horo akwai baro da akwai baro akwai gero da akwai gyauro akwai jauro da akwai iro akwai tsiro da akwai tsiro akwai auro da akwai auro akwai ciro da akwai ciro akwai hauro da akwai huro a cikin 4h sur 24, VOA Afrique.